Lokuta da dama ana maganar gwaje-gwajen lafiya. ya mahimmancin sa kafin yin aure? Cututtuka masu kama gangar jiki ana samun su a cikin al'umma. Yin wannan gwajin manufar shine a yi ƙoƙarin sa iyaka ga bazuwar wasu cututtuka cikin gangar jiki. Namiji da mace su ne ke saduwa su samu ɗa. kenan a cikin yanayin ɗaukar juna biyu kowane ne na bayar da wani ɓangaren albarkar gangan jikinsa na ɗan adam inda za su gami su bayar da nau'i guda wannan shine ɗan da za a samu ta gwajin ake sanin alamomin wa'anda ba za su haddasa wata cuta ga yaron misali da pasitos cutar sanyin ƙashi wadda cikin yawancin al'umma tana da babban nau'i wadda kuma a tsawon wani lokaci tana haddasa matsaloli a ci gaban rayuwar yaro shine babban misali mafi kaimi a nan ƙasar Nijar wanda a kansa idan aka ci gaba da bada bayani to kowa zai fahimci kalubalen al'amarin. A zahirance yaya ake iya kwatantawa wani yadda ake yada wannan cutar tun daga iyaye zuwa yara? Idan uwa na dauke da cutar sanyin kashi masi in ya zan uban bai dauke da ita aka tabbatar da hakan to a nan akwai a samun yara masu koshin lafiya ko kuma masu dauke da ɗan ƙaramin nau'i na cutar sanyin kashin da ba zai iya kawo cikas ba ga lafiyar jikinsu an kuma ba haka ba ne ya zan uwar da uban suna dauke da wannan cutar akwai babban nau'i da zai sa yaran su kamu da cutar sanyin kashi drepanocytosis bayan misali da cutar sanyin kashi shin akwai akwai waɗansu gwaje-gwajen lafiya. Yanayi na biyu kuma shine bazuwar cututtuka da ake samu ta hanyar jama'i. Wannan cututtuka suna iya kasancewa wasu makasudi da za su ba da damar a yi tambayar yin gwaji domin kar ɗaya daga ma'auratan ya liƙawa guda. Ganin ƙarfin nau'in da ke akwai ga wa'annan cututtuka da ake samu ta jama'i ko da yake a yanzu aunin ya sassauta a cikin al'umma to duk da haka rigakafi ya yi magani maimakon a fada tarkon da baibayin abkuwar yin gwajin kamin aure daidai ne kuma a tsare kan wasu sharuɗa sannan kuma a gargajiyance ma an lamunta da yinsa ina tunanin koda wajen masu ɓoyewa ko kuma wajen addinai